ya kamata a ce aisha ta fito fa ka daina irin wannan magana ko kaga aka ce maka aisha karan ka ne ne ma dauka ma ka cewa ma kai ka kama ta kaya ne tunda ni na san tana tana yawan zuwa ta sai jaka wannan ba jakan mata ka dauko ba kai fudu ba abin ka ba ka kalle ni kaga irin su ake nan wannan wankan shine ake yayi eh wannan wankan shine ake yayi daga america sai manyan gayu amma kai ji ka ba Allah mallan ka koma a su salamu alaikum wa alaikum assalam ka bai wuni na baba na wuni yawa lafiya kalau baba assalamu alaikum <laughs> kana lafiya kana lafiya lau to madalla kai ne mai gadi nan gidan eh kai ne mai gadi a nan gidan a'a zuwa ne nan ni ma na zo wajen wata ba ai mun zo gurin Aisha ne <laughs> na zo gurin Aisha ne wannan kuma eh, eh, ya dan biyo ne eh shi ne shi eh ya ka Aisha ba ya ta bace ai masoyiya ta ce ai eh? masoyiya ta ce ni ya yanzu na zo cikin gidan da ke shiga a ba ku tsaya daga ka kaji ko baba na ga ka kusa mutuwa fa kai to waye kai ma kana so aisha sai eh haka da amfani dan lamalan ka koma kai baba na ga kana neman ka shiga ba ka tare ina hankali ke ga buzu ya kuma kai ba ya wai ku samu mutane ranin wayo ne wai kai nan ma ba dan kasar Najeriya ba ma oh, mai radi ka samu wallahi sai in kira immigration sun ci da kai ka mai ni ka samu yanzu ka wani gefe ka dubi wanka ka dubi wanka iya wanka Aisha ta ko ka ta ai kan shi ne ta je mata ka dubi wanka iya wanka wai ina ma Aisha ne na Aisha ne wai Ko ya ki to ne bare kana gaba kaji laifin waye ba laifin ka bane wannan tsofan duk ka zo ka takura mutane a da na zo da takwami na da na sa da kai yaran nan ya tafi